بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم وانا مسلمي a na wannan gari mai albarka wannan gari na balle yara a ƙasar niger a ina farin ciki kwarai da gaske na haɗuwa da ku a wannan lokaci da malamanku da iyaye da abokanan arziki da sauran ɗalibin ilimi godiya ta tabbata ga allah ta'ala wanda ya girmama mu da musulunci ya fitar da mu daga duhu na kafirci ya ɗora mu akan haske na musulunci ya fitar da mu daga duhun bid'a ya ɗora mu akan hasken sunna mun gode masa tabaraka ta'ala da kuma ya ba mu lokaci na zuwa mu saurari faɗakarwa da za a yi mana daga cikin babbar rabo da Allah yake wa bawa ke taimake shi sai tsaye da shi akan sunna ya raba shi da bid'a yau a wannan zama namu zan yi magana ne akan wato haɗarin bid'a illoli na bid'a da ma'anar ita kanta bid'a ɗin da kuma muhimmancin riko da sunna da riko da alkur'ani da riko da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da irin illoli da bid'a ta jamana a irin wannan lokaci a rayuwar mutum musulmi abun mamaki ne kwarai za ka ga mutane suna rungumar bid'a ma'ana sabon abu da babu shi a addini sama da yadda suke rungumar alkur'ani da hadisi abinda ake nufi da bid'a shine ihdathu amrin fi dini ala ghairi misalin sabiqin kirkirar wani abu a addini wannan abin da ba shi da misali da ya gabata Allah bai ce a yi ba a cikin alkur'ani manzan Allah sallallahu Alaihi bai ce a yi ba a cikin sunan manzan Allah sallallahu Alaihi daga baya aka ƙirƙiri wannan abin aka sa masa suna aka sa masa lada har ma aka ce idan mutum ya yi zai samu lada kaza alhali kuma da aka bincika sai aka samu wannan abin annabi bai san da shi ba kwata-kwata wannan shi ne bid'a kirkirar wani abu a cikin addini ya zo da kamar addini ya zo da riga irin ta addini amma ba addini ake nufi ba so ake a yau annabi kishiya Allah ka kiyaye shi ya sa malamai suka ce kamar yadda imam shafi ya faɗa a cikin muwafaqat cewa albid'atu Habu ila iblis ita bid'a ta fi soyuwa ga iblis shaidan minar ma'asiya sama da sabon Allah da ka yi sabon Allah haka a wurin shaidan wanda ka kai bid'a ka zo da abu na sabo wanda babu shi a addini ka yi to shaidan ya fi jin daɗi malamai sun yi bayani cewa shaidan ne babban malamin ɗan bid'a shedan ya zo wa da mutane hanyoyi daban-daban daban-daban da zai shigar musu da bida a cikin addini kuma abun mamaki shedan yakan iya baka hujja da sunan kare wannan bid'a din da kake yi mutum ya watsar da hadisi ya yi riko da hujjar shedan shaidan yana rudan mutane yana yaudararsu ya tashe su daga abin da annabi ya karantar da su ya dora su a kan abin da shi shaidan din ya karantar da su to daman ashe'ul muhtara'u allazi la asla lahu fi dini inma yakhtari'uhu shaytan yake cin ma'anar bid'a abu ne kirkirarren sabo wanda ba shi da asali a cikin addini amma shaidan shi yake kirkirar wannan abin ya ce a yi yanzu kamar misali akwai wata sallah da musulmi suke yi sallah ce abin mamaki sallah ne amma bid'a ne sallah a watan rajab sallah ce aka yi ta kawai ta watan rajab ce bid'a ne annabi bai ce a yi ba kaga za ka iya zuwa da sallah ɗin amma in ba annabi ne ya ce kai ba ba irin ta annabi ka zo da sabon abu ko wata sallah da ake yi fi annisu sha'aban idan watan sha'aban ya raba gida biyu sai a ce mutane ku ta sallah ku ta nafila shi ma bidi'a ne abu ne sabo ba a san da shi addini ba malamai sun raba bid'a kala-kala kashi-kashi akwai albid'atu alhaqiqiyya akwai albid'atu alidafiyya zan yi bayanin kowace ɗaya daga ciki don mu gane bambancin su suka ce albid'atu alhaqiqiyya bid'a da ake ce da ita bid'a haqiqiyya shine duk wani abu da aka ƙirƙire shi sabo da sunan ibada amma ba shi da asali a cikin addinin Allah ana iya kuma kafa hujjoji da dalilai don me don goyon bayan wannan bid'a din kuma mutane sukan dage su yi wannan abin su ce ai addini ne kamar yanzu wannan sallar da nake muku salatu shahru rajab da as-salatu a min nisf sha'ban da azumi da ake yi azumin rajab azumi kasan idan rajab ya zo akwai azumin da ake wai a ce wai azumin tsofaffi ko bid'a ne ba addini bane ba inda annabi ya ce wai wai tsofaffi su azumi a to shi tsoho cewa ma aka yi inda zai iya yi ba an yafe mai ya ciyar wa alallazi ne yi tsekunahu ko yi tawekunahu fijiye su ta'amu miskin yi tsekunahu a wata kira'a yi tawekunahu a wata kira'a Allah cewa waye tsoho gajiyayye ko wanda ba zai iya yin azumi ba shi kam an yafe masa ya ciyar da miskinai kawai to ya Allah yaya za a ce wai akwai wani azumin tsofaffi to azumin da ake yi a watan rajab to ana ce da shi wato albid'a al'izafiyya ko kuma sallar da ake yi a nisfin shaban idan shaban ya raba gida biyu a je a ta sallah bid'a ce haƙiƙiya za su ta kawo dalilai da hujjoji amma na banza ne ba su na asali a shari'a akwai albid'atul izafiyya an ce da ita izafiya ne li'anna tudafu ila shar'i min wajhin ana iya danganta wannan bid'a din zuwa ga shari'a ta wata fuska din amma ta hanyar ƙarya ba wai ta hanyar gaskiya ba yanzu misali akwai a ƙasashen da suke da wata ɗabi'a cewa idan mutum ya gama sallar tarawih ya raka a biyu kafin a ɗaga ɗin ana so a ta karanta ulwar lau ahad akwai wasu masallacin da suka yi kwari wajen bida a ɗin insha Allah suna ba mutane umarni da an yi tarawihi sallar asham ana yin biyu ɗin nan sai a sa a yi ta ne a yi ta karanta ulwar lahu kafa uku a ainihin wato tsakanin dukkan salloli na tarawih um, sahabbai sun yi inkari irin wannan bidiyar da ake kirkira a sa mutane su yanzu akwai hadisi da ya zo a cikin sunan darimi da isnadi ingantacce daga yahya ibn salamata ibn kuhari daga babansa ya ce wata rana muna zaune a kofar abdullahi ibn mas'udin bayan wato an idar da wata sallah sallar asubahi sai ga abu musan ash'ari ya zo sai yake tambaya yace a kharaja abu abdurrahman abu abdurrahman ya fita ne daga nan masallaci yana nufin abdullahi wasu mas'ud sai yace a a sai aka ce masa a bai fita ba sai ya zauna yace sai gashi ya fito sai muka kewaye shi sai abu musar ash'ari ya cewa abdullahi fil mas'ud a nifan shay'an an آنفا شيئا lam ara wa alhamdulillah illa إلا Na ga wani abin da ake yi a wannan masallaci naka alhamdulillah ban ga wani abu sai alheri amma fa ina da bayani abdullahi ibn mas'ud yake cewa ma za ra'aita me ka gani yace ko min in in ishta satara idan kai nisan kwana zaka ga wani abin da nake faɗa shikenan yace naga mutane sun yi halka a masallaci ina so yan uwa su fahimci wannan hadisin naga mutane sun yi da'ira a masallaci sun yi kewaye a masallaci sun ɗauko tsakuwa sun saka a gabansu sai su rinƙa yin subhanallahi suna irgawa da wannan tsakuwa kamar yadda yanzu ake zama a yi halka a masallaci a da'ira ana riƙe da tarbi ana wani zikiri ana irgawa amma a zikirin jama'i wanda a tare ake yinsa ya ce na ga suna tasbihi suna irgawa da duwatsu wa yukabbirunahu suna girmama Allah Allahu akbar suna suna irgawa suna faɗin alhamdulillahi suna irgawa akwai wani mutum kuma yana cewa sabbihu mi'a ku yi tasbihi guda ɗari idan sun gama sai ya ce da su kabbiru mi'a ku yi kabbara guda ɗari sai su rinka irgawa idan sun gama ya ce mi'a ku faɗi alhamdulillahi sau ɗari in sun gama sai ci gaba da ba su umarni a wata riwaya ta imamu darimi shi ibn mas'ud sai ya koma gida ya je sa rawani ya rufe kansa irin yadda buza ya suke sa rawani sai su rufe kansu kasan ba za ka gane mutum ba ba kasan shi ba to abdullahi ibn mas'ud yana yin wannan ya rufe bakinsa ya rufe abin ɗinsa sai iya idansa kawai ya fito ya shiga masallaci yana shiga masallaci sai ya ga mutane sun yi halka halka sun yi da'ira kamar yadda 'yan wazifa suke yi ya ga suna yin irin wannan wani yana cewa a yi tasbihi kaza a yi tamiri kaza a yi takbiri kaza a yi kaza sai abdullahi dan mas'udi yake cewa ma asra'a a halakata kuma ya ummata muhammad ya ce wani irin gaggawan halata ne kuka yi ya ku al'umma muhammadu ya ce ha huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallam sallama aniyatuhu ga manzan Allah sallallahu alaihi sallama kwanukan da yake cin abinci ba a karya su ba lamtuktar ko lamtukassar ba a karya su ba ba su fashe ba ma'ana annabi bai daɗe da barin duniya ba kwanukan da yake cin abinci ma ga sunan suna nan siyamuhu lam tubla sutura annabi ba su tsufa suka riddige ba hatta ji'tum bi shay'in har kun fara kirkiro wani abu sabo ma fa'alahu wala ashabuhu shi annabin bai aikata ba sahabbansa ma ba su aikata ba ya ce to ana abdullahi bin mas'ud ana sahibu rasulun sarsalama ni sunana abdullahi bin mas'ud kuma ni sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallama ban taba ganin annabi yi wannan zikirin da kuke yi ba to bari ku ji hujjar dan bid'a haƙiƙiya duk wanda yake albid'atul haƙiƙiya idan ka masa magana sai ya kafa maka hujja sai suka ce wallahi ya abu abdurrahman ma nuridu illa alkhair wallahi ya abu abdurrahman ba abinda muke nufi in ba alkhairi ba abdullahi ibn mas'ud ya ce a'a kam min muridin lil khairi la yablughu ko la yanaluhu nawa ne nawa ne mutanen da mutum zai zo yana nufin alheri yana son alheri amma baya samu Ya ce, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari akwai mutanen da za su zo a ƙarshen zamani ya alqur'ana la layu jawizu tarakiyahun za su suna karanta Alƙur'ani, amma wallahi ƙur'ani nan bai wuce mu ba wa aimullah na rantse muku da Allah la'alla kun minhum da yawa daga cikin ku suna cikin irin wannan mutane ga karatun Qur'ani amma akan bid'a mai riwayar hadisin yake cewa ai mafi rinjayen waɗannan yan bid'a da Abdullahi ibn Mas'ud ya musu fada akan wannan bid'a wallahi na gansu suna kashe musulmi a ranar yakin Nahrawan tare da Khawarijawa suka shiga layin Khawarijawa suka yi ta kashe musulmai wannan hadisin na kawo mana shi hadisi ne wanda a malamai suke kawo shi suna bayanin hadarin bid'a kuma suna bayani akan irin nau'in bid'a da ake a irin wannan zamani sau da yawa za ka ga mutane sun zauna a masallaci sai su kewaye wasu ma har kyalle suke sawa su saka kyalle ana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ana yi ana ringiji ana kaɗa kai ana kaɗawa. ko a kawo wani salati ana karantawa suna yi suna adabi sai sun zo ƙarshe shi kenan sai su rufe sai su naɗe mai amfanin saka ƙyallon ina tambaya me amfanin saka ƙyallon kuma me sa wannan zikirin kowa ba zai je zauna shi shi kaɗai tsakaninsa da Allah ya yi ba me sa sai kun saka alasfika kuna ɗaga sauti ku gaya mutane ko masu tsoron Allah ne masu ibada ne to irin wannan abin da mutane suke a masallatai su zauna da sunan zikiri ko wazifa ko wani zikiri bid'a ne ba addini bane kuma ya kamata mutane su ji tsoron Allah ga dai irin wannan abin ya faru a zamanin Ibn Mas'ud kaga yanzu ne suke yi subhanallah suke yi amma Abdullahi ibn Mas'ud ya hana su alhamdulillah suke yi amma Abdullahi ibn Mas'ud ya hana su Allahu akbar suke yi amma abdullahi ibn mas'ud ya hana su me yasa saboda sun yi subhanallahi ba irin yadda Allah yake so ba sun yi alhamdulillah ba irin yadda Allah yake so ba sun yi Allahu akbar ba irin yadda Allah yake so ba da haka ai nan muke jan hankalin mutane sau da yawa mutum zai iya zuwa da wani abu da sunan addini ne a zahirinsa amma sai zo ya zama masa masifa ya zama masa bala'i Allah ba zai karɓi abin da ya ba yanzu wani don tsoron Allah kawai sai ya zo ya ce shi sallah azhar ɗinsa ya mai da ita sallah raka'a shida saboda tsoron Allah shi shida zai rinka yi ko saboda tsabar taƙawarsa shi shida zai rinka yi to Allah zai karɓa da zai karɓa ba amma abin mamaki kaga ya ƙara faraka a guda biyu ne karatun qur'ani ya yi da yiwuwar sallah ya yi ya yi ya yi kaza amma kuma aikin banza Allah da zai karɓa ba saboda me ba a ce ya yi ba kamar yanzu wani ya ce shi saboda tsoron Allah aikin hajjin su sau biyu ma zai rinka yi a shekara zai je a watan zulhajji kuma zai dawo zai je a watan shaban misali Allah zai karba Allah ba zai karba ba to haka idan mutum ya zo da wata nau'i na ibada ya ce zai yi da sunan Allah ya ba shi lada ya ƙara abinda annabi bai zo da shi ba to Allah bai zai ba shi lada ba ita babi na ibada a rufe kofar take ba a yin wani abu da sunan ibada sai in Allah ne ya ce kai ko annabi ne ya ce kai abinda mutane ba sa ganewa kenan amma sai ka ga mutum yana cewa ya za a yi a zo a ce wai an yi tasbihi an yi salatin annabi ko an yi salatin fati ko an yi kaza a zo a ce an zo da bid'a a'a yau so nawa za ka zo ka yi ko ƙur'ani ne idan ka zo ka karanta shi a inda ba a ce karanta shi ba zai zama bid'a yanzu kamar wani dan tsoron Allah shi a wajensa tsoron Allah ne sai ce idan yayi ruku'i ma zai ta karanta qur'ani kawai Allahu akbar ruku'i sai kamo alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil ya ta karantawa kaga ai qur'ani ya karanta kuma sallah yake sujada amma kuma mi wani abun bidi'a yayi saboda annabi bai ce a yi shi a haka ba kenan shi addini mutum yana yi ne irin yadda aka ce ya yi haka zai yi amma mutum ya zo ya kawo wani sabon abu wanda ba a ce ya yi ba shari'a ba ce ya yi ba to Allah tabaraka wa ta'ala ba zai ba shi lada ba barin ɗan ba mu bayani dangane da wato abubuwan da Allah tabaraka ta'ala ya faɗa a cikin Alƙur'ani mai girma don nuna mana muhimmancin riko da Alƙur'ani, wadatuwa da Alƙur'ani, da kuma riko da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi sallama da kuma tsoratar da mu yin bid'a kawo abu sabo Allah tabaraka ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili Allah ya ce wannan hanya ta ce mai kakkiya ku bi wannan hanyar kada ku bi wasu hanyoyi daban-daban daban wanda za su raba ku daga hanyar Allah zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wannan shine abinda Allah yake yake muku wasiya ko ku kwaji tsoron Allah a wannan ayar Allah ya ce ku bi hanyar musulunci mai kakkiya kwaya daya ku daina bin hanyoyi ku daina raba kafa ku bi wancan hanyar ku bi wancan hanyar ku bi wancan hanyar ku bi wancan hanyar kuna kwashe kwashe a addinin musulunci babu kwashe kwashe alkitabu wa sunna sak ka tsaya Allah ya ce annabi ya ce sak ka hutar da kanka amma ka kwaso mafarkin wancan wani ka kwaso mafarkin wancan malamin ai an ce kai kaza ai in kai kaza ma zaka shiga aljanna tare da annabawa dubu saba'in ko sai ka riga su shiga ko za ka shiga aljanna ka faɗa da ka faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi duk wanda ya gaya maka wannan magana ya yaudare ka kuma makaryaci ne babu wata ibada da za ka yi wai a ce wai ka shiga aljanna wai ka faɗa kana bugun ka faɗa annabi ko wai a ce ma wai akwai wata ibada wai idan ka yi ta wannan ibada wai za ka riga annabawa saba'in shiga aljanna wannan ai rashin hankali ne wannan ishashanci ne wannan karancin tunani ne da rashin sani ya kamata Allah tabaraka wata'ala ya faɗa wa ma limominin, lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyaratu min amrihim bai dace ga mu'mini namiji ba ko mu'mina mace idan Allah ya yanke hukunci in Allah ya ce ga abin da za a yi kuma sai ya zama wai suna da wani zaƙi suna da su kuma ra'ayi suna da abin da su suke so su yi yanzu Allah yana faɗa kai ma kana faɗa yanzu Allah ya zaɓa mutane ya ce ga abin da za a yi kai ma kuma ka zo ka ce ga abin da za a yi ashe yanzu halakar taka ta kai ga ra'ayin ubangiji ga shi a gefe kai ma ta kawo naka ra'ayi to duk wanda ya zo ya kawo mutane bid'a to kamar ya kirkiro musu wani abu ne sabo wanda babu shi a shari'a babu shi a addini ya zo ya ce shi ma a yi nasa ne kuma akwai lada kishiyantar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa ayat ta rufe wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina duk wanda ya saba wa Allah ya saba manzan Allah to hakika ya bata bata mabayyaniya qur'ani yace falyahdari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim waɗanda suke saba umarnin Allah su fakiya su fa kiyaye fa a hirɗin su fa su yi takatsantsan masu sabawa dokar Allah kada musiba fitina ta same su ko azaba mai raɗaɗi ta same su kenan duk wanda yake zuwa da bid'a ya shirya wa kansa zai gamu da fitina a rayuwarsa duk wanda yake zuwa da bid'a ya shirya cewa Allah yana fushi da shi kuma Allah baya tare da shi bid'a mugun abu ne bid'a halakar da ɗan adam take bid'a kai mutum wuta take yi bid'a nuna kishiyantar annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd wal hadithu ma'rufun ladaykum hadithu imam muslim hadisin bukhari ya rawaito shi hadisi na 2697 duk wanda ya kirkiro wani abu sabo a cikin wannan al'amari namu sabo ya kawo shi annabi bai san shi ba ka kawo mutane wani zikiri annabi bai san da shi ba wani salati annabi bai san da shi ba wata ibada annabi bai san da wannan ibada ba annabi bai yi wannan ibada ba ka bautar da mutane kace sai sun aikata wannan abin kuma har ma kace in sun yi suna da wani lada to wallahi an mayar maka Allah da zai karba ba kuma akwai azaba akan karanta shi a kiyama yanzu duk shekarun da manzon Allah yana wa'azi Din rayuwarsa da ya ɗauka yana faɗakar da mutane duk ƙur'ani da Allah ya sauka masa ya fassara mutane ya musu bayani shi kenan kawai wani ya zo mana da sabon abu wani ɗan bida kawai ya ƙirƙiro mana wani ibada a zo a ce gashi nan sai an zo an yi a yi maulidi ne ai san annabi ne mu za mu yi maulidi ko uban wani baya so a ba shi ka zagi uban wani ba ka je kai kayanka amma ka shirya jawabin da za ka ba wa Allah ran tashi alƙiyama sau da yawa mutum zai yi abu da sifar kamar addini ne amma idan bai da dalili bai da hujja a kai sai zama masa musifa sai zama masa bala'i kamar yadda na buga mana misali ka duba yau yadda ake bautar da mutane akan bid'a sun fi mai da hankali akan bin bid'ar sabanin sunna din ba sa bin bid'a ba sa bin sunna sai bid'ar suke himmatuwa da ita a zo ai ta kida kiɗe da raye-raye a cikin addini yanzu wasu fa da sunan addini a masallatai fa suke zuwa su ta jibgar ganga ganga za a yi dukan ganga a yi kiɗa sosai a yi gidi kuma sunan addini waƙe-waƙe da sunan addini waƙa addini ya zama waƙa wani wani irin addini ne wannan kaga mutane ana taro samari maza da mata sun shiga sun yi kwalliya sun yi ado an sa kayan kiɗa ana kiran annan muhammadu ya muhammadu cas cas cas ya muhammadu cas cas cas ana kiɗa ana rawa subhanallah 'yan mata suna kada jiki samari suna kada jiki yanzu wannan ku ji tsoron Allah wannan shine addini da wannan za ku gamu da Allah a ɗauki manya-manyan motoci ana zagaye gari an saka sauti kiɗa sosai in ka ji sai ka ɗan motsa wai a ce wai wannan abin addini ne Shi shedan ya rudu mutane shi shedan ya halakar da mutane yanzu wani hoto da na gani a wani gari ana irin wannan zikirin zikirin na bid'a zikirin da bayi da asali a addini an zo an haɗu maza da mata yanzu shari'ar musulunci ta ce kada a haɗu maza da mata yanzu ba mun zo wa'azi ba amma ai matanmu ba sa nan suna can gefe saboda al-ikhtilaf cakuduwa tsakanin maza da mata ai haramun ne to amma ya za a zo zikiri sai a ɗauko da maza da mata ana kada jiki ana yi ana kada jiki ana yi wallahi malam wani yana zikirin har sai da ya fadi wata ma sai da ta fadi ina da shi a wayata duk ta kwabe jikinta malam tana ta kada la ilaha illallah mace ba tana kada kirjinta la ilaha illallah subhanallahi a'udhu billahi wannan ya zama fitina kaga shedan ya shiga cikin harkar kenan saurayi kuma a gabanta shi ma la ilaha illallah la ilaha shi ma tana kadawa yana kadawa wannan shedanci kenan wannan ba daidai bane wasa da addini ne wannan malamai wallahi ku ji tsoron Allah ku ga mabiyan ku gaskiya ku daina halakar da mabiya kuna tsora su akan bada yanzu mai hankali mai tunani ya zai yi yadda cewa wannan abin addini ne wata fata take karkadawa take har ta fata tana birgima sai ga sket ɗinta a waje wallahi wani kuma ya ce wai shi ne ban malin annabi ban mali fa ban mali mai kiɗa fa wani kuma ya ce shi ne shatan annabi muhammadu ƙarya kake wallahi ka shi kanka kai wa annabi ƙarya shata ko ban mali annabi da Allah ya ce wa na shi'ra wa ma yanbaghi lahu ba mu koya masa waka ba waka ba ta dace da annabi ba Allah ya ce waka ba ta dace da annabi ba ka ce wa yana da kaza ka kira wani sunan mawaki ka danganta shi da annabi wannan ba daidai bane wa shi'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun ba cewa ainihin mawaka ko ina suke afkawa mai waka komai yake faɗa halal ne an game waka wallahi wallahi inda zan buɗe muku yanzu wannan wayar ku ji waka da ake da sunan addini zan buga muku misali insha Allah don mu nuna muku illar bid'a kiɗa ne zunzurutu kuma da sunan addini kuma ana zagin musulunci kuma ana zagin annan muhammadu a ciki azi musiba wallahi wannan bala'i ne amma duk da haka mutane suna ganin wai wannan ɗin ibada ne kuma addini ne Allah muke roƙon Allah ya ba mu kariya Allah kuma ya tsare mu da tsarewarsa amma ya ba mu kariya da karewarsa ya tsare mu da tsarewarsa ya kiyaye mu da kiyayewarsa Allah kada ka jefa mu cikin masu son zuciya masu bin ra'ayi Allah ka ɗora mu akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ku koyi da sunnata ku riko da sunnar halifofi shiryayyu wato masu shiryarwa sunna anan muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wanda ya kare rayuwarsa da addininsa annabi sallallahu alaihi sallama yana kiran mutane zuwa ga wannan addini zuwa ga wannan ibada kuma yana daga cikin adalci yana daga cikin adalci da za ka yi wa Allah kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine ka bi abin da annabi ya zo maka da shi dare da rana sau da ƙafa ina son yan uwa su bani lokaci ga misalin ku ji bidiyoyin da ake da sunan addini ku saurara da Allah ku yi haƙuri wannan fa wai duk addini ne wannan wannan inyas ake yi waƙan nan inyasi barhama ake yaba yanzu wannan ban ma yi muku maganar ɓarnar da take ciki ba fa ban yi muku fassara irin maganganun da yake faɗa kan shi wannan inyas barhama ɗin ba yake fifita shi akan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake fifita shi akan Allah tabaraka wa ta'ala duka fa maganganu ne waɗanda ba su da daɗi fiye da yadda kake tsammani wai yanzu wannan far shine addini shi ake kiran mutane wai shine san annabi addini ya zama kiɗa addini ya zama waka ga wani kun ji dai kiɗa ƙalla ko? ta wai shi ma yanzu wannan addini ne ƙarshen zamani yanzu wannan shi ma a lokacin da yake wannan waƙe-waƙen yake kaɗe-kaɗen da manya-manyan malamai a zaune a gabansa sun ɗaura rauna da dogon sharbi suna saurarensa suna binsa wai waɗannan masu wannan abun ba su ne suke za suna zagin ahalu suna suna cewa ba sa son annabi yanzu a nan gurin zagin annabi ake a cikin wannan waƙar wallahi na ba ku ne wannan za mu zo mu yi lacca mai zaman kanta za mu ware za mu yi bayanin waƙoƙin za mu fito da su fili mu sa kowa ya ji sai mun fito mun yi bayanin yadda suke zagin annabi su fifita shi akan inyasa su fifita inyata akan sa wannan inyasa inda ake ta liƙa hotonsa a jikin ƙofar mota a liƙa hotonsa a ƙofar gida a liƙa hotonsa a masallaci a zagi annabi a yabe shi duk abin da ke cikin wannan wake-waken kenan ga sunan ababi ne na misali da sunan mawaƙin da hoton mawaƙin da bidiyonsa da komai duka gashi nan wallahi wannan misali ne guda ɗaya na kawo muku akwai abin da in na kunna muku shi za ku ce malam dan Allah kashe saboda bala'in ƙazantarsa da muninsa da'awa da'awa ta ahlus sunna ya ku yan uwana da'awa ta ahlus sunna ta ginu ne akan adalci da faɗan gaskiya malamai na ɗariƙo malamai na bid'a ku ji tsoron Allah ku dora mabiyanku akan son Allah da gaskiya ku sa musu son annabi ba son inyas ba ku sa musu kaunar manzon Allah da bin maganganun manzon Allah ba bin maganganun inyas ba inyas ko farcin sahabi bai kai ba dan me za a daga sunansa a yayata sunansa sama da sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a koyawa yara rashin kunya suna saka hotonsa suna cewa shine inyar shine mai bayarwa shine mai hanawa ana faɗa a cikin wakar cewa inyar shine maganin komai duk abin da ka nema ga maganinsa shine barhama yanzu kun yi wa mabiyanku adalci yanzu kun gaya musu gaskiya abin tausayi mabiya wallahi wasu da yawa na sha faɗa a karatu da yawa waɗanda suke bin ainihin wato malaman sufaye ko 'yan bida'a Sufa suna bin su ne saboda Allah saboda suna son Allah su abin da suka ɗauka wannan ɗin shine son Allah da gaske amma maimakon su hada su da Allah sai suka hada su da wasu mutane maimakon su haɗa su da manzan Allah sai suka haɗa su da kishiyar annabi sallallahu alaihi sallam wannan duk a tarurruka ake addini ya zama shakatawa kodan a ɗebi sauti a ɗebi kiɗa duk kayan sauti da ka sani 'yan wasan kwaikwayo 'yan drama suna da wallahi akwai yau waɗanda da sunan addini suna da shi zama ake malam a jera kayan tiyano da kayan dukan ganga a dake ta sosai a yi rawa a jijjige da sunan addini fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya sa mu gane Allah ya gane da mu manzo Allah yana cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin ku koyi ku riko da sunnata da sunnan ainihin wato halifofi shiryayyu masu shiryarwa tamassaku biha wa abdu alaiha bin nawajibi ku kamu ku riko da sunna ta da na halifofi masu shiryarwa kuma ku rike su da haƙware masu ƙarfi wa iyakun ku yi nesa wa muhdathatil umur ku daina bin ƙirƙirarren abubuwa da na yi muku bayani ɗazu da farko abubuwa ƙirƙirarru sababbi da ake ƙirƙirowa fa inna kulla muhdasatin bid'a dukkan wani ƙirƙirar abu bid'a ne wa kulla bid'atin dalala dukkan kuma wata bid'a bata ce imamu abu dawud ya rawaito wannan hadisin wannan lafazinsa ne da imamu tirmidhi da ibn maja duka hadisai suka ce hadisi ne ingantacce hasanun Sahi. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ku mutane famar raghiba an sunnati falaysa minni duk wanda ya kyamaci sunnata duk wanda ya kyamaci wannan sunnar da ake kira to baya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda baya bin sunnan manzo Allah baya tare da annabi ka kyamaci sunnar annabi baka tare da shi ka kyamaci tsaye da gemu ba ka tare da shi ka kyamaci bin shari'a a lokacin da za ka yi aure ko za ka auren ba ka tare da annabi ka kyamaci suna annabi akan sallolinka da azuminka da zikiranka ba ka tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ce ya ayyuhan nas ya ku mutane in inni taraktu ko lallai na bar wasu abubuwa a cikin ku ma in tamassattum bihima kuma in i'tasamtum bihi idan kun yi riko da wannan abun falan tadillu abadan ba za ku taba bata ba har abada menene wannan abun kitaballah wa sunnata rasuli suli sallallahu alaihi wasallam ko sunnata nabi sallallahu alaihi wasallam Alƙur'ani da sunna ku yi riko da Alƙur'ani ku yi riko da sunna duk abin da ya zo muku ya ci karo da Alƙur'ani ya ci karo da sunnan manzon Allah والله كذا كوي ايتي دشي يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الله يقول ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم يقول ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به da sun aikata abin da aka yi musu wa'azi la kana khairan lahum wa ashadda tasbita yace wa idan la'atainahum min ladunna ajran azima bayan nan kuma wala hadainahum siratan mustaqima Allah ya rufe ya ce wa man yuti illaha war rasula wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يتي ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما بن الله بمن الله شنو ببرره Dun Allah da bin manzan Allah shine addini mai daɗi shine kwanciyar hankali a rayuwarka idan baka bi Allah ba baka bi manzan Allah ba sa kawo maka wani Allah ka bi a dole kuma su kawo maka wani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka bi a dole duk wanda bai share masallaci ba ya share kasuwa duk wanda bai bi ubansa ba ya bi uban wani ai duk wanda bai aikin alheri ba ya yi na sharri duk wanda bai bi qur'ani ba ya bi wani qur'ani duk wanda bai bi sunna ba ya bi wani sunna to ya ku mutane ku sani cewa Allah yana bin ku bashi ku bi Allah ku bi wannan Allah a cikin addinin ku duk wanda zai kawo muku wani abu da sunan shari'a da sunan ibada da sunan kusantar Allah da sunan za a samu lada da sunan za a samu matsayi a kiyama ku ce ba mu aya ba mu hadisi ba mu maganar sahabi ba mu maganar tabi'i ba mu maganar tabi'i tabi'ina dora mu akan lambar ayar mu bude qur'ani mu gani Allah ya kawo mu lokacin da wallahi mutane ku daina zuwa ana ba ku addini a baibai a kifa kanku a sa ku a cikin tukunya sannan a ce ku kama hanya ku tafi ai za ka je ka yi karo da bishiya tukunyar ta fashe to karka yadda a dora ka akan bid'a ko a dora ka akan ainihin son zuciya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana hadari ne mu yi riko da abin da yake ba shi ya kawo mana ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga kunan yana gaya wa mutane sahabbai ina ta kiran ku ina ta kiran ku ku zo ana akhidun bi hujazikum ina rike da kugun ku kar ku fada ku shiga wuta amma kuna kokarin fizgewa dole sai kun je kun yi aikin da za ku shiga wuta yanzu ku al'umma sakamakon da za ku yi annabi shine ku saba mata. yaya za a yi a raba ka da ganin girman annabi a haɗa ka da girman wani addini yau an wayi gari kurin sai dai a ta ba mu sunan wasu mutane muna liƙa hotunansu muna ta ambatansu fi sabilillahi wannan ba daidai ba ne wannan kuskure ne wannan cutar da mabiya ne kuma ba wanda zai ɗauki nauyin azaban nan mafi rinjayen ran tashin kiyama irin malaman bid'a malaman bidiya masu takassu masu neman kuɗi da addini su halakar da mabiya ku karɓi kuɗin mabiya kuma ku ɗora su akan sabawa annabi wannan zalunci ya yi yawa ina ma da ku haƙura ku karɓi kuɗin su kuma ku ɗora su akan alƙurani da sunna da dama dama dama amma ku kwaci kuɗin su ku gaya musu ƙarya kuma ku nuna musu rayuwarsu ba ta yi ba in ba su bi ku ba alhali ku ɗin ma ba ku bi Allah ba yaya kai da baka bi Allah ba kai da baka bi annabi kuma zaka ce wani in bai bi ka ba ya halaka yanzu wani ya gaya mabiyansa ku riƙe mu ku biyu mu ku samu arziki kuma fa bai da rigar kirki rigarsa wallahi ba ta da kyau amma ya ce wa mabiya ku biyu mu ku samu arziki ya ma gama rena muku hankali ya ɗauka ƙwaƙwalwar ya mai da ƙwaƙwalwar ku ƙwaƙwalwar majina ce idan kura tana maganin zawoyi ba sai ta yi wa kanta ba yaya wani zai zo ya tsaya maka a babin arziki ƙofar arziki wanda Allah ne yake bawa ɗan adam arziki ya ce wai in ka bi shi ne wai za ka samu wai arziki to kafin ka zo duniya waɗanda ba su bi ka ba waye ba su arziki ka ga wani calculation ko sai aka zo aka dasa ma wani aka ce ai bin su abu nan malamu abu waɗannan shehunan shi ne za a samu arziki sai da kaza kaza Allah ya kara wa shehi daraja Allah ya kara wa shehi matsayi Allah ya kara wa shehi daukaka in ya ba Allah ya ba annabi yana da matsayi yana da ɗaukaka ne idan ya bi Allah ya bi annabi wallahi a da'awa ta ahlus sunna ba wani mai daraja ne matsayi in shi ya saba wa Allah ya saba wa annabi za ka samu matsayi za ka samu kima za ka samu daraja idan ka rungumi sunnar annabi ka rungumi alkur'ani ka yi aiki da ƙur'ani da shi to sai Allah ya sakare maka mabiya su bi ka amma ka ki gaba annabi ka ki gaba Allah kuma ka ce a bi ka kana ta kiran mutane mai kwanka sa mutane su bi Allah su ba annabi su fa yan bid'a sharrin su mai kun su kira mutane su bi Allah su bi annabi sai su rinka kira musu sunan mutane a ta kawo sunan wane ai wane wali wani, ai wane shehi wane ai wane yayi kaza haba mun gaji da wane wane wani wani nan ku ba mu aya ku ba mu hadisi dan Allah wannan shine daidai kuma duk wanda yake mai hankali mai tunani yaya za a raba ka da wahayi a haɗa ka da mafarki yaya za a yi a raba ka da dahir a raba a haɗa ka da kame-kame ta yaya wai wani kawai ya zo ya ce wai wai wai ya jama'a duk wanda ya zo wannan taro mun yafe masa zunubinsa gaba ɗaya ƙarya kake yi wallahi baka isa ba wa man yaghfiru dhunuba illa illallah. wa lam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun Allah ya ce ba mai yafe zunubi in ba Allah ba ya za ka ce ka yafe mutane amma yanzu mu gaya wa kanmu gaskiya sau nawa ake zuwa a sayar da aljanna in an gaba ku da kuɗi ma a ce to a rurrufe a rurrufe za mu raba aljanna har aljanna fuske raba mutane wannan wasa da hankalin mun gaji da shi kuma ya kamata mabiya su farka kar wani ya zo ya rena maka hankali ya zuba maka dusa a cikin kwakwalwarka ya rena maka hankali har ya zo ya ce maka wai ga aljanna ya baka a idan yana ba da aljannar ai sai ya ba wa kansa ko ba ka bane sai ya ce ya mutu yanzu ya shiga aljanna wani ba cewa ya ku tsoye ku bi mu in kun bi mu za mu tsaya muku a kiyama wallahi baka isa ba tuntunin Allah ya tona asirinka yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imrin minhum yawma idin sha'nun yughnihi haka Allah ya gaya mana ka zo ka ce mana wai mu bika in mun bika zaka zo ka tsaya mana a'a wallahi wallahi baka isa ba ai tunda yau mai firul mar'u ta sauka ka ya kare kuma an tona asirinka ranar kiyama rana ce da mutum zai guji dan uwansa ya guji babansa ya guji mahaifiyarsa ita mahaifiyar in ta ga dan gudunsa za ta yi shi mahaifin in ya ga yar gudunta zai yi aboki in ya ga aboki gudunsa zai yi makoci ya ga makoci gudunsa zai yi miji in ya ga mata gudunta zai yi matar in ta ga mijin gudunsa za ta yi to kawai sai wani ya zo ya ɗaura rawani ya riƙe dogon tarbi ya ɓata bakinsa da gemu kawai zai ce maka wai ka bi wai zai tsaya maka ya tsaya maka a ina ya fara tsaya maka in an zo dukanka a kabari tukunna yayin da suke baka kashi a kabari to ka kira ke zo ya tsaya maka magana banza kenan wannan da rashin hankali da shirbici mutane ya kamata ku gane da'awa ta sunna ta fito fili gaskiya ta bayyana ku daina bari ana bautar da ku da ra'ayi da son zuciya wannan ba daidai bane kuskure ne hadarin bid'a gabar magana ta ta uku zan kawo mana hadisi da yake nuna mana mummunan hadarin bid'a bid'a wato kamar cin gyaran annabi ne kamar dan bid'a yana cewa annabi bai iya bane shi ga nasa ya fi kyau wanda annabi ya zo da shi a'a amma nasu shi ya fi inda ba don haka ba da mai bidiya bai kirkiri bidiya ba yi ku bar mu da salatin da annabi ya kawo mana kwa kawo mana wani salati wai har yanzu musulmi wai har yanzu ba su daina karanta salatin fati ba har yanzu duk wazin da ake yi har yanzu a masallatanmu yanzu ba mu waye ba wai sai a idan sallah ne mai sai a kawo wacewa da salatin fati haba neman ka ce musu kawo fatiya da salatin annabi mana ai ya fi yanzu akwai mai hankalin da zai fara ya gwara salatin annabi da salatin fati yanzu har yanzu ba ku daina ɗaura aure da salatin fati ba ga salatin annabi ga salatin ibrahimiyya cikin bukhari cikin muslim cikin abu dawud da cikin nasa'i cikin tirmidhi cikin kaza wallahi dole mu nuna kishin annabi yayin da aka sauke mutane daga yi wa annabi salati aka dora su daga wani salatin da yake daga mafarki aka kawo shi wannan ku daga nasi yake yaya za a raba ka da nasi a hada ka da mafarki kuma yanzu a hankalce malam wancan an ce na fati ne wannan kuma aka ce na annabi ne wannan daga bakin annabi ya fito wancan kuma daga bakin wancan ya fito wai mafarki yayi aka kawo masa to alal akalli ko ba komai sai ka ce akaram kallahu ka bani wanda ya fito daga bakin annabi ba shi nan ba an daina rikici ka je ka rike naka ka je ka rike na mafarkin amma ka bani wanda ya zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam na fi zan shi Allah ne yake inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima da Allah da manzan da Allah da mala'ikun Allah suna yi wa manzan Allah salati ka jifa kai Allah da kansa mala'ikun Allah da kansu suna yi wa annabi salati ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi wa annabi salati sai sahabbai suka ce ya rasulullah mun san yadda ake ma sallama amma ba mu san yadda ake maka salati ba ya zauna ya jira Allah ya masa wahayin salatin Ibrahimiyya ya ce ina ne tambayar nan ɗazu aka ce gashi ya ce in za ka yi min salati ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majidun wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majidun wannan shine salati Ibrahimiyya yana na a cikin littafin Ishmawi yana na a cikin hadisai bukhari muslim abu dawo da tirmidhi na sahi ibn maja shine ne fito daga bakin annabi yaya za a raba mu da wani da ya zo daga bakin annabi a hada mu da wani da ya zo daga bakin wani a mafarki wannan ba daidai ba ne to shi ita bid'a kishiyantar annabi ne ga kisar wani mutum da ake ce da shi zulhuwaisara ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama kai tsaye wannan mutumin ya samu annabi ya nuna shi yake cewa innaka lam ta'dil ya wa annabi ba kai adalci ba kai ba mai adalci ba annabi ya kalle shi ya ce wai hak man ya adil idan lam a'dil a wata riwaya ce wa man ahaqqu ahli al-ard an ya'dil idan lam a'dil ana waye ya fi cancanta a bayan ƙasa ya yi adalci in ni muhammadu ban yi adalci ba wani mutum cikin sahabbai ran sai baci ya ga an kawo annabi farmaki an ce annabi baya adalci yace ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala a bani dama yanzu in sare wuyan san kace shi yaya zai zo ce baka yin adalci sai annabi yake kyale shi wannan mutumin da ka gani a tsabansa a bayansa zai sa a cikin cikokinsa da ta taɓa kunnansa za a samu mutanen da za su zo su suna sallah suna azumi in kun ga suna sallah sai kun rena sallah ku akan tasa tasu in kun ga suna azumi sai kun rena azumin ku akan nasu za su nuna sun iya suna karanta qur'ani wallahi baya wuce makogoron su amma fa yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya suna fita daga addini kamar yadda mai harbi in ya harbi dabba kibiyan nan za ta fita daga jikin dabban nan ta fita babu alamar jini ko ɗaya post suke fita kamar yadda ake zare gashi daga gari malaman tafsiri masu fassara suka ce waɗannan su ne 'yan bida'a waɗanda suka rena abin da annabi ya zo da shi ba gashi ya ce annabi bai adalci ba a wata riwaya cewa aka yi wani abu ne aka kawo na rabo annabi ya raba wa mutane kawai mutumin na yana zaune a gefe sai ce wannan rabon da aka yi na zalunci ne ba a yi adalci ba zalunci aka yi ba a yi adalci ba sai wani sahabi sai ke cewa a wallahi sai na gaya wa annabi ya je ya gaya musu ya ce ya rasu ka ji abin da ba ga abin da ka ce ga abin da ka yi amma wannan bawan Allah ya zo wai kai baka yi adalci ba annabi ran sai ɓaci fuskarsa ta yi jajawar ya ce wai haka kai tanka Mai ya'dil idza lam ya'dil Allah wa rasulahu waye a duniya ya isa ya adalci idan Allah da manzon Allah ba su ya adalci ba to kaga dan bid'a cikin gyaran Allah yake duk wanda ya kawo mutane wani salati bayan na annabi to yana nuna na annabin ba daidai bane nasa ne daidai duk wanda ya kawo mutane wani zikiri ba irin na manzon Allah ba to yana nufin zikirin nasa ya fi na annabin kaga wannan zalunci ne shi yasa malamai Allah ya musu rahama daga cikin su akwai Imam Malik Allah ya masa rahama yana cewa yo ai shi mai bid'a wanda yake zuwa da bid'a ai yana ai yana wato yana yana ƙaryata manzancin Annabi Muhammad ne ai kamar yana tuhumar Annabi Muhammad bai cika sako ba duk wanda ya zo da wani abu mani tada'a bid'atan inji Imam Malik faqad za'ama anna Muhammadan qad khana risala duk wanda ya zo da bid'a ya zo da wani abu sabo a cikin addini ba shi da asali ba da hujja babu dalili to hakika ya raya cewa annabi ya saba wato manzancin da Allah ya turo shi ne faqad za'ama anna muhammadan karkana risala ya ha'inci subhanallahi alazim wai annabi ya ha'inci manzancin da Allah ya turo shi idan mutum ya zo da wani abu sabo kamar kana nufin bai yi yadda ya kamata ba kenan yayi la ilaha illallah malamai suna cewa duk ɗan bida'a wanda ya rayu wato a yana bida'a to sai an haramta masa shan ruwan alkautar ranar tashi alƙiyama hadisi ya zo ingantacce ruwan tafkin annabi duk mai bida'a zai sha shi ba wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yuzadanna aqwamun an haudi za a zo a kori wasu mutane daga tafkina za a kore su ai musu kaca kaca su fita tafkin nan wani kogi ne mamako iya ganinka duk wanda ya sha shi ya sha ruwan da ke ciki babu shi ba ishirwa har abada ka huta da kishirwar tashin alkiyama amma annabi yace akwai mutanen da in an zo za a kore su ba za su sha ba annabi yace zan zo in tarar da mala'iku suna ta dukan mutane suna korarsu zai ce ummati ummati a wata riwayar ashabi ashabi jama'a ta ce yana nufin al'ummar sa ne sai mala'iku ce da shi ya rasulullah fa innaka la tadri ma la ahdathu ba'dak ai baka san abin da suka yi a bayan ka ba baka san abin da suka kirkira a bayan ka ba fa innahum ghayyaru wa baddalu sun canja addini sun bata shi sun zo da abubuwa sababbi sai annabi ya ce fasuhqan fasuhqan ku tafi ku tafi ku tafi babu ni babu ku saboda me saboda kun zo da abin da yake sabo babu shi a cikin addini malamai suka ce shi ne dan bid'a ba a karban shaidar sama mardudu shahadati bi ittifaqil ulama'i limaza ba za a karbi shaidar dan bid'a ba suka ce li'annahu makhrumul adala baya da da adalci kwata kwata to me ya saura ba abin da ya saura gare shi tunda addinin bai yadda aina annabi ba ya yadda wato a zo da abin da yake sabo ne sabanin abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya zo shi so ya ku yan uwana ku sani cewa ina kira gare ku da babban murya addinin da za ka yi shi Allah ya karɓe shi hannu biyu shi ne addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma ƙur'ani ya goyi bayan wannan addini hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu suka goyi bayan suka tabbatar da shi duk wanda yake so ya mutu ya shiga aljanna Allah madaukakin sarki ya yadda da shi ya amintu da shi to lalle ya haƙura ya riƙo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnarsa abin da ya zo da shi shine zai samu tafiki da nafi cewa ku daina bauta wa Allah tabaraka ta'ala da mafarki da san zuciya an wuce wannan lokaci duk wanda zai baka san hujja ya baka farkakkiyar hujja ya baka hujja wacce take a fili karara idan ta biyu a farke take ba wacce take bacci ba ba wacce aka ɗauko ta a mafarki ba sannan kuma ku sani cewa ana amfani da wannan bid'a ne dan a rage mana ƙarfi a kawo rarrabuwar kan musulmi a shigar da abubuwa sababbi a cikin musulunci don musulmi kanku ya watsi saboda ku rabu ku watsi ku saba wa Allah ku shigar da sabani da jayayya kuma ƙur'ani ya ce Qur'ani yace wala tanaza'u fatafshalu ku daina yin jayayya sai ku samu rauni watan habari hukum karfin ku ya tafi wasbiru ku yi hakuri ku riko da gaskiya Allah muke roƙo ya ganar da mu Allah muke roƙo ya taimaka mana Allah sa aljanna ce makomar mu kuma muna fatan Allah samu gama duniya lafiya insha Allah ta ala akwai yan uwa da muke tare da su wanda da su muka taho malamai ne ya kamata su zo su masu ɗan miki aliki minti ɗaya biyu su daɗa haskaka wannan wuri akwai ɗan uwa shek malam idris wanda babban malami ne shekararsa ashirin a ƙasar alƙahira ya kamata ya zo ku gan shi ko da da zabarmanci ne ya dan ba mu kalma ɗaya biyu shekara ashirin yanzu ya dawo yana nan a cikin niyami ana nan ana gina makarantu ana ta da'awa akwai dan uwa malam yusuf alkutubi wanda shi kan dan uwanku ne ga can garin su can a bangariyo ku ne ɗan uwanku ne shi ma dai yanzu ya ɗebi shekaru yana neman kusan shekara goma a ƙasar misar ya yi digirin farko ya gama yanzu ya shiga digiri na biyu yana ta bugawa kuma bai zai dawo ba sai ya zama dakta a samu dakta daga garin bangariyo ta ta alheri so zan kira dan uwa kafin mai gabatarwa ya zo a da yi shek idris wa yakmil ya insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa bihamdika ashhadu wa jihar duka shirar anta kukan an muku izini za ku iya yi da zabarmanci ni dai ba zan iya ba